we have taken steps to critically look at our operations in the northeast air operations babban hafsan hafsoshin sojojin saman najeriya kenan air marshal sadiq abubakar yayin bude taron da ya yi da manyan kwamandojin rundunonin mayakan sama na kasar baki daya a nan abuja inda yake cewar mun dau mataki na duba irin aikace aikacen mu a shiyar arewa maso gabashin najeriya inda muke sake fasalta tsarin shi wannan yaƙi mu yanzu maimakon kwamandan yakin sama mun canja shi da kwamandan rundunar aiki da cikawa na sama da ke karkashin ah. jagorancin babban kwamandan rundunar yaki da boko haram a operation lafiya dole hikimar samar da wannan kwamanda na rundunar aiki da cikawa wanda hausa ne mai mukamin air vice marshal eh, shine don tsara yadda za a tunkari 'yan ta'adda na boko haram a wani yunkuri na ayita ta kare babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin saman najeriya kasar. Kazalika ya kuma bayyana wani ƙarin mataki na aiki tare da sojojin ƙasa. The Nigerian Air Force has also appointed divisional air liaison officers for the three divisions the North. Rundunar sojojin saman Najeriya ta kuma nannaɗa jami'an wakilci a rundunonin sojin ƙasa guda uku nan da ke arewa maso gabashin Najeriya wato runduna ta bakwai runduna ta uku da kuma runduna ta takwas don tabbatar da yin aiki tare tsakanin sojojin sama da na ƙasa. the air and land elements. Bugu da ƙari, Air Marshal Sadiq Abubakar ya ƙara nanata yin aiki tare tsakanin sojojin sama da na ƙasa. An air liaison officer has also been appointed Mun nada jami'inmu a hedikwatar rundunar Operation Lafiya Dole don tabbatar da tsara duk wani kai hare-hare ta hanyar aiki kafada da kafada da babban kwamandan rundunar yaƙi da Boko Haram ta Operation Lafiya Dole a kuma tabbatar da ba a sami gidi ba na sadarwa yayin da ake barin wuta a kakaɓe lamburbushin da ya rage na mayakan Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. an efficiency in the northeast. Hassan mai na kai na, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.